والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين إن أمان الله مرحبا زواج مجلس تفسيري نوة رمضان لكي كلها كميك أو كوايك كم وكان أولا مسلاتي نمزل الصحابة أولا أنقواتها متكندلة أولا بنينا منكم أولا shekara ta 443 bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa sallama kuma a cikin baka wato ainihin shekara ta 2022 kuma yau mun rana ta biyar da fara azumin ramadan ko kuma rana ta shida kenan a kalandar da bature to tambayoyi kasance uku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kuma yake cewa allah gafarta malar ya kamata a yi tsokaci kan kananun masallacin da ake samu a cikin unguwanni ko gidaje masu amfani da amfukuwa masu tsara wani lokaci ya kola dani ko hajjimin masallaci cikin dare sai su sa karatu ko kira'an ƙur'ani ko karatun wani malami wani yana gidansa shi ma ibadar yake yi amma saboda kara wannan zai hana shi samun sukuni da gudanar da tashi ibadar shi malam a yi tsokaci a kan haka to wannan tsokaci kace ba tambayar kai mun ka filin tambayoyi ne sai dai kace menene hukuncin to tambaya kake a lokacin amma tsokaci ba tambayar kai Tsokacin an kare da kai ko amma hukuncin wannan ya yake abu ne guda biyu akwai masallatai ƙanana kuma ya kamar da ka faɗa waɗanda lokacin da za a tada sallah ana bukatar amsa kowa don jama'a ta san lokacin sallah ya yi shi wannan mene ne aibin tukila ba shi kake ne ba waɗannan a'a cikin dare ne lokacin da ake hutu ana bacci waje alnana wa makum su bata sai mutum kawai ya sa spika ta yi ƙara ai ne na sata wannan ba halatta ba halatta kai haka bayan Allah lokacin bacci suke so su yi kuma baccin nan hutu ne don me za ka takura musu sai ka ɗauka kana aikin lada ne kuma aikin zunubi kake yi a ji tsoron Allah a kiyaye kuma hukuma ta sa ido ma kan irin wannan a dinga sarrafa a kuma sa a dinga taka burki ga duk abin da zai kawo matsala ga ci gaba da kuma walwalansu Allah ya sa mu zai na'am yana cikin da kuma ita eh wani za mu samu lokacin ba dokta Ba muna son mutakar tamboyin ne yana magana misali wannan yana iya wato kawo a wato kunni yakan takwa yakan sami wato cikas yakan sami matsala wannan makon shafi kwakwalwa ai ko shakka babu saboda idan ka kalli jijiyoyin jiki kunne kaza kaza ai suna da abin da suke kira interconnectivity so daga a lokacin da surutu da ɗaga murya da speaker yayi yawa sama da bukata babu daɗi ko da masallacin da ake sallah biyar ne idan speaker ta wuce bukatar da mutane sai zama kamar akwai kafara su don Allah mu zan tsoron Allah mu yi abun ba wai don riya ko don a cikin wani mu ya fi ƙara da sauran zan shi ɗan zai shigo ci a yi su mu ta fi ta ku ƙara shi kenan kun buɗe mashi ɗan ƙofa kuma kenan kun ɗauka ibada kuke yi kuna wani saɓanin haka Allah ka tsare muku kare kan baya ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya ta gaba yake cewa shi malam wanda yake zaune a nan Kano da azumi yake ganin rana da zafi ya yi yawa ya halatta ya koma kudu inda yake da laima da sanyi ya gabatar da azuminsa a can dama ka san yan neman bulus suna da yawa eh, marota bella badin in kun san wannan karin maganar bella badin suna dan da yawa to amma babu wanda zai da ke haramun ne amma tsakaninka da allah makasudin zuwanka kudu yanzu misali misali gwari-gwari kano lokacin da ba muna cikin zafi mai tsanani ba kuma kana azumi kuma allah ya zuba ka lada sai ka ce misali bari ka je ko tafot ko benin ko kalaba ko ko ko ko ko ko adadin abin da za ka gani na tsaraici a wannan garin kamar kano ne me sa ba za ka kallon wannan janibin ba kana kallon janibin a can akwai lema ai akwai rima na yadda to amma kuma daga cikin abin da ke kara ma azumi haɓaka sarrafa ido ka kiyaye ido to mu kuma bisa kyautan da Allah ya mana a yanki namu na are wannan yanki fodiya yankin shehu dan fodiyo na'am wanda aka yi jihadi aka gyara al'amurra gwargwadon hali za ka samu karancin irin wancan abu amma sai idan ka jefa sai idan baka zauna a kudu shi ya za ka yi da wannan na ji ka guje ma zafi ka kuma faɗa ma abin da ido bai kamata ya gani ba to nan ka kai kanka dan gudun wai zafi ne da wannan sai Allah ya hukunta ka kenan ni ba ba da shawara ka tafi din ba ina ce da kai haramun ba cewa ne ba ba da shawara kai haka ka haƙura nan gwargwadon cin kwakwan gwargwadon lamin ga ubangiji idan ka ce kai ka sa'a ma'ana ɗan taɓa lokacin ne ka don shi taka raba to za a wayi gari ladan da kake bukatan ka rasa shi amma in kai bance da ke haramu bane sai dai ka bar al'aula mafi alkhairi tambaya ta ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam kuma tambaya yake cewa na tashi daga bacci kuma da rana sai na ci abinci sai da na gama cin abincin tas sai na ci na azumi to idan mutum ya yi haka misali ya tashi inda ya mance ne in har ya mance ne to ai mantuwa tana da hukuncin ta. inna Allah tajawaza li an ummati nisyana wal khata wa mustakri alai ji annabi sallallahu alaihi yace Allah ya yafe wa al'umma ta abinda suke bisa mantuwa tsakaninka da Allah da kake tawai tas. tsakaninka da Allah har kai tasdin ba su suna abinci kake ci ba idan kai mai karantawa ne ka tsara wannan bayani wannan ra'ayin ka idan ku shi mai tambayin ne ya faɗa to kare kawo izgilanci da wasa cikin jami'a kina akwai nau'i na wasa cikin jami'a sunar ka ce tas ba haushe bai sama nan tas ba kenan kana sani da sani ke. hukuncin ka hukuncin wanda ya ci abinci da ne ita mantuwa za ka yi lokaci da ɗan kaɗan aiki na'am saraka in tsakaninka da Allah ka ci abincin ne wallahi ka mance ne har ka tsare taska mai da ka faɗa ɗau shi kenan hukunci hukunci mantuwa ne Allah ya maka afuwa amma in dai da gangar ne dole za ka yi azumi jiyan ba da amsa ko kuma nan ko azumi karama sannan ka yi istighfari ba maganar kafara ba Allahu a'lam wa bihi tawfiq ila al-qira'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله تبارك وتعالى Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin wannan aya mai lamba 44 daidai a cikin sura ta hudu an nisa ya ce alamtara ilal lazina utu nasiban minal kitab ba kalla ba yo ba ga wannan jama'ar da aka ba su wani rabo na daga littafi ba amma suna sayan barna an gani sai su ɗauki shirya su sayar sai su siyo ɓata jisun gawarsa sannan kuma wiriduna an sabin sabi burinsu ne kuma ku ɓace gabar hanya malamin tafsir suka ce ana magana kan yahudu ne dan abbas allah ƙara masa da a cikin asbabun lulu mutane guda biyu ne ɗaya ana kiransa sarifa. ibn zayd ɗaya kuma maliku ibn dukhshub yahudawa ne guda biyu idan manzan Allah yana bayar su dinga murbuɗa abin da ya faɗa an gane ko in ya faɗa ainihin wato kundu su ce ra'ina misali la ta ƙudu ra'ina wa ƙudun burna wasu maru sai su ringa murbuɗa abin da ya faɗa da harshensu ko yana yi suna juya kai alamar ba su amince ba kenan kenan sai Allah ya ce sun sayi barna da bata an gane ko kuka ce sun sayi mai bata kai da shirya to sai Allah ce kalli waɗanda an ba su rabo na littafi alul kitabi amma suna sayan bata na'am duk lokacin da kace an sayi wani abu to akwai abu guda hudu akwai mai saya akwai mai saidawa akwai shi abin da za a saya din akwai farashin da za ka bayar aƙalla guda hudu ba ka ba guda shida ne rukunan ciniki a shari'ar musulunci ciniki na rukuni guda shida to ba shi muke magana ba abu ne da ya kama da shi ala kenan tun da suna sayan bata togon wasu suka sai ainihin bata din shaɗin shi ne mai sai da musu ɗin ko sun sani ko ba su sani menene farashin lokacinsu da suka batar shaɗin ya yi amfani da wannan kun gane? saboda haka ainihin suna fatansu kuma shi ne kubace daga hanya ko wannan shi ne abin da ke faruwa game da rayuwar yahudawa ko da ayyar yahudu da nasarar burinsu al'ummar annabi ta bar hanya ta bar musulunci Ka sauka daga kan hanya in sun yi wannan hanyar bai yi ba suna da hanyoyi sun fi ɗari ka ɗauki misali hanyar media kafofin yaɗa labarai da yawa an ci mu da yake a wuri mutum sai shigala akan kwallon kwallo musamman shekaru biyu ko uku ai kun sani sai da aka tsara wato cin kofin duniya a watan ramadan yawa sun ne. sai mutum ya ba su lasa an gane ko tunafanai ga sunan irin su ta arewa 24 da sauransu misali sai ga akwai yaran da an san lokacin da za a yi fim da wasa iri kaza ku tashi ku tashi lokaci ne haga an ci mu da yaki na'am to in ka ce yahudu ne to yahudun ne ya ce ka je ka sa ba kana da iko ka sanya abin da kake bukata ba ito eh amma ba zai tsira daga barna ba domin dama shi ne asalin barnar aiki shika-shikin halaka musulmi ai guda biyar ne a wurinsu farko suna kiransa 'yancin dan adam na biyu su samu mulki a hannunsu da kuma demokradiyya na uku kafafin yada labari, na hudu tattalin arziki su rike shi su kare tattalin arzikin na biyar doka su ce ai wannan abin an sa a cikin dokar ƙasa don me za ka aurar da ka ba ta ke 18 ba doka ta hana waɗannan su ne shika-shike guda biyar to duk yana cikin ma'anar wai wai nuna an fi zillus sabi burin su kuɓace wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shi ne mafi sani dangane da makiyanku wa kafa billahi waliya Allah ne maishi kasancewarsa mai jibintan lamari Allah ka jibinci lamarin Ya ce Allahu waliyul ladina amanu A gane ko to Allah ya ishe mu a matsayin waliyan majibincin lamari wa kafa billahi nasira Allah ya ishe mu a matsayin mai taimako mai agaji mai kawo ɗauki. aya ta gaba من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آية لما أربعين دشيدة ديدي شكين سورة ملما تقول سورة النساء Allah ta'ala ce minan labina hadu daga cikin waɗanda suka ce su yahudawa ne an gane ko wanda suka ce inna huduna ilai daga nan aka ba su suna yahudu daga hada yahudu haudatan inna huduna ay raja'ana ilayka wastaslamna laka sai dai magana ce kawai ta baki قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أتكين بقرة ولا يتمنونه تكين الجمعة تنيا ورزد النون صور باب لن حرف الجزم تعين حرف ابن المضاري ننكم يتي ولن كنن سيك شايف نون أجل شلام النافية كنكم لازم نبقى المؤكد arabtum saboda Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka ce ku yahudawa ne kun koma kun tuba ƙalubalen ku ku yi burin mutuwa ba kokuwa in dai kun ce ku kun ce nanu abu na Allah a shibba'u mu ne ayyan Allah masu shi Allah ta tuki burin mutuwa mana ba za su yi burin mutuwa ba bi ma kaddama taidiyin wallahu alimitolimi saboda abin da suka aika nan sai Allah ce daga cikin irinsu da suka ce hadu su yahudawa ne cikinsu akwai waɗanda yi harrifuna kalima an mawazi'i suke murgude suke lauye suke canza kalmar ubangiji daga mahallinta an gane ko in aka ce kuci sai su ce kuce eh kalma ta gabar sai su yamma a har suna cewa wai ya kununa sami'ina wa asaina eh mun ji abin da ka faɗa muhammad amma mun ki hajjiba shi ne samina muka muke samina wa'aba su abin da suke cewa mun ji amma an ki kamar yadda matar abu lahabin take cewa ta ce muzammaman kalaina wa dinahu a abaina muzammaman abaina wa dinahu kalaina umu jami ko umul qabih sai ta ɗauki ɗakwara ƙaya ta dinga dasawa a hanyar da annabi ke yi zuwa masallaci don ya taka ji ciwo kuma ta bakun ce sunan shi muhammad ba kuma mun sunan shi muhammad hadisi muhammad abin yabo muhammad abin da sai Allah ya tsine mata ya ce wa mar'atuhu hammalatul hatab fi jidi hablum min masallaci haka take cewa muzammaman abaina an ƙi wa dinahu qalaina mulki to kafirci zumuntan juna ne haka suka su ma yahuda haka suke ba an gane ko sai su canza kalma daga mahallin ta su ce ina mun ji amma wa asaina mun saba wasma ghayra musma'in ka ji zance daga bakin wanda ba ka ji yadda shi abin da ka faɗa musma kun gane magana kalma ce sarƙaƙiya aiki wasma ka ji daga bakin bayan kiran zuwa ga musulunci ba to ka ji mu amma ko da dai za ka ji mu kai abin da ka faɗa ba mu ji ba zai musma ka ji yadda wanda bai saurare ka bai kula ma da kai duk ma'anar ɗaya ne sami na wani kiran wa na. arabtum wa ra'ina kuma suna cewa ra'ina rubabbe eh shi na lace mai la taqulu ra'ina wa qulu gunus cikin bakara ra'ina kalma ce mai muni haka in suka tadda mutum sai da shi assamu alai mutuwa ta tabbata gare ka yahudu yahudu tuba yahudu mugun kaya arabtum su suka kulla tubu da kitfifi da kutu ga manzon Allah a Madina suka taɓa gayyatar shi gayyatar cin abinci sai suka ɗauko tabarma irin ta kaba kun san tabarma kaba wato karauno kun san ta kalanga kun san kalanga bi suna ɗaya ne sai suka rufe rijiya da kaba kaba sai abar kasin hada na ka'a ga ka malam miya ne ba mala'ika jibril ya rasulullah hada labi khattatu ga abinda suka shirya irji magana ta kare yana da cikin abin da yasa aka tattara aka kore su zamanin sayin na uba mutane ne wanda suke da treachery cin amana da yaudara su ne suka ce Allah ya yi halitta a kwana shida kuma Allah ya gaji sai huta a kwana ta bakwai shi ne manan asabtu asabar ai ya gaji wai sai huta sun faɗo wannan haka a cikin babu a cikin littafin ainihin littafin genesis farawa Allah ya musu rabi ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة wa ma مسنا babu wata da mutane da suka rasa ladabi game da ubangi to suna tausayi game da ɗan adam saboda aka musulmi karka roƙo da hanyar yahudu ba zai so ka ba aka masu wani kokarin wani wani interfaith interfaith a haɗu da musulmi da kirista ɗaya ne har ka ga wai wai wai malamai ne su riƙe hannu da kirista ana waka wai an zama ɗaya ku je ku karanta can da ɗayan ku dinin Allah ba ya ɗaukar sofa ne ko dai ka yi musulunci ko ka yi musulsulci amma a da al'umma da sunan ilimin sunan interfaith abinda aka ce mu kira su kuli ana kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah abinda aka ce kira ma magana ai an zama daya ai eh? har a haɗu a iya zuwa maciwuci an zama daya to inda gaske kake ka samu ɗaya suna angelina chorus mary mana ka sama ɗanka suna jasad mana wani irin munafinci ne lakum dinukum wani yin magana ta tsari ba magana wani shawula wala da wani abin da misali wani imtafe da wani kwangila ce na mai ko misali Allah ke shi mu da ɓata ya ayyuhal na amanu kulu fi silmi ka fa la tattabi'u ku shiga musulunci in toto gaba ɗaya amma ƙafa ɗaya na waje yana ciki ba gaskiya ba ne shedan ma baya so a raba mai kafa wai wata ran shedan ya je gidan giya sai ga wani mutum kuma da ya je masallaci sai ga mutumin sai ce malam ya kake raba mai hankali ne shedan sun idan ne ke sai ce malam in kai nawa ne ka tsaya gidan giya to ya za ka zaka manganka nan ka raba mai hankali karfa daukin nan kamar abin raha ne so da ka musulunci ka yi shi kawai ko kuma ka san yi kawai lokaci guda kuma ka yi hikima ka zama to mai toshin hankali mai hankali mai yadda sabu amma ba za ka raba ba ka ce wai da sunan wani interface wannan wani abu ne da aka ɗauko ba hakikanin karantarwa ba Allah da ya riga ya faɗa walan tarba ankal yahud har ta ne ne to me rage maka cikin bakara aya 120 duk wani kwalmada kwalmadarin ka sai ka ce kai ma kafirin su amince da kai to ya za ka yi masu kanka yaudar haka misali Allah ka tsare muka kare Allah ta'ala ke mu sake maimaitawa suna cewa wasma ghayra musma'in wara'ina, suna cewa rubabbe madadin ainihin unzurna kenan layyan bi alsinatin ta tamyiz saboda murbuɗe ainihin aya da harshen su an gane ku? aka ce ku ce hibba suka ce himba وقولوا حطة نقول خطاياكم حطة الله يعلم تسكى شيء حطة الكم توصنا هكذا ليا بألسنتهم سوى دمربط الشين ليو murɗe da murbuɗe da kuma ainihin tauye wato nassin ubangiji da harsunansu wa ɓanan fiddin kuma saboda yin suka cikin addini walau annahum qalu sami'na ina ma da sun ce sami'na mun ji ba su ce wa asaina ba suka ce wa aqana hmm? wasma ka saurare mu wanzurna ka ji kishiyoyin abin da suke faɗa kenan ko da sun faɗi haka la kana khairan lahum kaji da haka shi alkhairi gare su wa aqwama da shine mafi daidaituwa amma ba su haka ba saboda me walakin dalili la'anahumullah Allah ne ya rige tsine musu kuma wanda Allah ya tsine masa falan tajid lahu siya. Hmm? Allah ya tsine musu bi kufrin a dalilin kafircinsu su arabtum da haka ba za su yi imani ba illa kalilan sai kaɗan cikin su kaɗan ne Yan kaɗan ne tare da a yanzu musulunci yana rarraka turai da Amerika za ka sha mamaki amma ana samun masu taurin kai da tsiwa ga addini to sai dai sannu sannu musulunci na raraka da hujjarsa da ƙarfin shi ba shi da kuɗin da suke da shi ba mu da abin da suke da shi amma musulunci ke ɗauke da sinadarin tallata kanshi da kanshi je ka karanta zantuttuka na manya-manyan kiristocin turai da philosophers wasu masu botan gunki abinda suka faɗa game da annabi muhammad na sha baku misalin abinda wato michael h hart ya faɗa michael h hart masanin lissafi ba amerika ne ina jin ya rasu bai daɗe ba da mutuwa ya ce ya tattaro mutane ɗari da suka fi wa duniya alfanu shi a wurin ka waɗannan mutum ɗari a duk tarihin duniya babu waɗanda suka amfana mu rayuwar ɗan adam irinsu ya ce kuma zan ba kowanne lamba gwargwadon lambar da na ba mutum matsayinsa kenan in na sa mutum number one to shi ne kan gaba sai sa manzo Allah shi ne number one mu ba mu ce sa ba ba a bukata ya sa to amma gaske ce Allah ya matsa bakin su suka faɗa ta bakin Ahmad Didan ya ce abin mamaki mutumin nan ya za ka tallata musu wanda yake ba annabinsu ba a amerika ka ce wani wanda makiyinsu ne ko su amma ka ce shi ne kan gaba a ƙa'ida ai in ka zo kasuwa sukan ce wai a kasuwanci shi abokin kasuwanci ana mutunta shi ne ita amma gaske ce haka ya fada kuma nan batu sai sa ainihin paul bai masa annabi isa ba bulus bulus ba ma annabi isa ya sa almasihu ba da yake karɓar wannan ne. na uku ya ce annabi isa na farko wane ne annabi muhammad bindiga aka nuna mai zare mai ido aka yi ina masu kare cewa musulunci an yada shi da takobi da za ta kaza ذكر ارحتم da sai aka shi alkhairi gare su sai dai Allah ya tsine musu ne saboda kafircin su da haka ba su imani sai yan kadan cikinsu aya ta gaba ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhaha من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة لأك باس للتاتي أنا نفي يهودا لنصارى فهمتم؟ an ba su littafi ma'ana an ba annabawan da aka aiko zuwa gare su littafi don su iya da sakon Allah gare su abu ne sananne annabin Allah Musa an ba shi a taura haka ne annabin Allah Isa dan Maryam Allah ya kara musu aminci duka an bashi al-injil ya iya ba bashi bible ba dan kalmar bible kwata kwata babu ita ma cikin injil sun ce kalma ce da aka dauko daga greek ko in greek mai suna bibilo da aka suka ce bible arabtum mu kuma littattafan nan da aka ba su inda za su zo a yanda Allah ya saukar da su dole ka samu bayanin annabi muhammad a ciki haka lamarin yake to sai allah ce ya ku waɗanda aka ba su littafi na'am aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da littafin da muka saukar ma annabi mu wanda yana gaskata abin da ke wurin ku. gaskiya ne duk addinan duniya babu addinin da ya mayar da kiran annabawan Allah ka shirya alaihi salam ba musulunci ba musulunci ne za ka kira annabi isa ka alayhi salam musa ka dukkanin annabawa haka tarbiyyar mutum na za ka ce annabi isa ya ce ba ka ce alayhi salam ba ka ɗauke ka mara wato ladabi sai ka yi mai salati an gane a ƙur'ani mai girma akwai sura mai suna ku gaya min sunan mahaifiyar wani babban annabin allah suratu suratu sura mai lamba nawa Shatara. 19 ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi da 'ya'ya ne mata ba shi da mata da yake jin su to ya yi dai kirkiro sura ce suratu khadija ba ko suratu aisha ko suratu fatima baya son sunan ke wanzu ne a wahayi aka yi mai dole tsakan wahayi to kaga na na maryam bai ya ce amma musulunci ya mutunta ta ya wanzar da tsora har kiyama ta tsaya ana karantawa in mun kira ta za mu ce alai hasara kenan littafi Allah ce ku yi imani ya ku yahudu da kirista littafin da muka sauye yana gaskata abin da ke tare da ku da sun gane ga adinin gaskiya nan sai dai sun mun hukumun amyun ne na fata an gane ko? ɗaikiyar sannan annabin Allah isa ɗai so ashirin da biyar Allah kira shi a ƙor'ani shi aka aiko mana? annabin Allah musa ya salam so nawa ɗari da talatin da shida ƙor'ani a ƙor'ani ko yi imani da su duka kana taba su musuluncin ka sai sauka ko bible ne ba mu duka wulakanta bible ba sam saboda ai akwai sunan god ko mai ka dauki god ai sunan Allah ake to da haka Allah ke kiran yahudu da nasara ku yi imani da wannan littafi wanda ke gaskata abin da ke tare da ku min qabli an nuqmi sawjuha kafin mu shafa fuskoki azaba ta zo rudda ha ala adbariha mu bayar da su akan ainihin mazaunansu auna la'anar ko mu la'ance su kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula Yadda muka la'anci ma'abota asabar suwa ne ne na'am suwa ne ne ashabas sabt yahudu mutanen garin aila aka ce da su kar ku yi farautar kifi ranar asabar sai suka kafi gida uku jama'a ta farko ta bi umarni ba ta yi wannan farautar ba wata jama'ar mai wayo sai suka nasa wato wato tarko kuka ce raga kenan ko ta kamun kifi ranar juma'a da daddare kifin sun suka ci gaba da shigowa sai su kwashe ran asabar su to ai farauta aka ce karo ne mu kuma dare muka sa ne suka kai kansu da kansu Inaji? wannan malamai suna kiranta yi ma nasi wayo a tal nafsi shi ba duk wanda ka yake ma nasi murguda murguda to ya kiyaye kanshi a tsare a zuwa yamma wata tambaya wake cewa don allah malam ai aure ne na rade amma ba samu haihuwa ba su menene hukuncin in je likita min ivf ivf in vitro fertilization dr garba kun san wannan fiye da filin kudi wato wata hanya sinadari a ɗabi maniyin namiji yadda ya faɗa a haɗa da misali kwan ita ɗaya mace saboda an yi an yi babu haihuwa amma akwai dabara da hikiman alikitance da ake yi da nake cewa a nan me alaƙarsa da misali mutanen su yi mana siwaye na ce a eh, wannan inda ya matakka ce aka tabbatar fatawan malamai ya halatta maniyinka ne kwanta ne a je a dasa an gane ko shi ne ibm inda na fahimci abin wannan ɗanka ne amma akwai masu hikima sai a ɗauko mani wani sangame mai falgace kan kato a zuba a cikin ƙwan mace ko mahaifar wannan zina ne domin maniyi ne wanda aure bai gabata ba ya yi kurɗa ɗoniya ya shiga cikin inda bai halatta ba ko ya a ce ai to ai shari'a ta ta wannan kaga ana son a shigo ma ta bayan fage ku san da wannan bayan ko kuma fita wanda Sheikh Ibn Uthaymeen ya bayar menene hukuncin kaje asibiti sai kaga an sa nono nonon ƴaƴa mata a ƙasashen turai an haka nono yadda za ka je ka sai jini ba jini ka saya haka za ka sai nono mata ne suka ba da nono kila aka saya aka gyara nono aka adana yaron gidanka baya shan nono saboda wani uzuri sai ka je ka sai nono ya wata wata mace suna kin zo milk bank kai wannan duniya to shek bin usman yake cewa haramun dalili ce domin idan ka je ka ɗauki nonon wata mace wata ce kila kila ma karuwa ce ta ba da nonon aka biya ta kuɗi an ajiye shi so hygienic aka ake ce a lokacin da ka ɗauki wannan nono ka ba wannan ɗan naka bai sha nonon uwarsa ba hmm? akwai yiwuwar akwai yadda ta sha nono ita wannan matar kafin ta je ta ba da nonon nan a asibiti a ta ko ta ba da shi a matsayin donation kuna fahimta ta yau da gobe da suna iya haɗa su aure ko aka ba zai yi ba menene hukuncin ka aure wanda aka sha da ku nono tare ta sha nono kai ma ta sha wa akhawatukum min ar-raba'a dan toshe wannan kofa hikima ta malamu take ce baya halatta irin wannan abu amma yana nan da fatoyi iri iri iri iri na zaman. shi sa dole mu tashi mu fiqhu a addinin mu in dai rayuwar duniya muna tsaya mu komai tsaf tsaf tsaf tsaf mu tsefe mu tsaftace to addinin Allah shine awwalu ma yajibu cancantar kai dan abu da tara tsira tare Allah ka tsirtar da mu amin arabtum sauraka abinda Allah ta'ala ya ce kenan ko mu la'ancin da muka muka la'anci ma abota asabar kun gane su ko ashabar sarki wa kana amrullahi mafa'ula al'amarin Allah abu nan da yake aikatacce aiwatacce idan lamarin Allah yanzu kuka ce umarninsa to dole ne a aiwatar da shi ɗan adam yana bin umarnin Allah ko ya so ko bai so ko kafirin da ya ce babu Allah in ka kalle shi yana bin umarnin Allah bai sani ba domin dole ya ci abinci ya jima? a wannan waye ya ki mana ya ki. ta tun da Allah ne halittu yin waɗanto an ƙi a ci zai ji bacci ko? ya ki bacci ya isa? zai rashin lafiya? ya ce rashin lafiya karka fuskowar ka zo ka sanni ne wani ba? A kenan shi ne tsawon wa karha shi ko ni. Allah ya hutar da shi ya bi Allah akan yana so domin Allah ne Allah ne yi shi shi da ya ta Allah bai da shi ba sai gashi na bin Allah bai sani ba da haka suka ce ko mutum ya bi Allah ko bi tun wani daban misali Allah mun gode maka sani imar musulunci aya ta gaba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله وانا اتلتش آية من أربعين دفقت ديدي إن الله إن تبت inna hakika inna faɗakika ji inna ko shakka babu inna babu kuskundo kun gane hausar wato ainihin allaha mansubun bi inna inna mu'akkida nasibatan ko nasibatun lallai allah la yaghfiru baya yin gafara an yushraka bi bi in aka haɗa shi da wani ku ji wannan magana da kyau Allah yana sanarwa ku sani fa Allah ba fa ya yafewa in aka haɗa shi da wani hmm. da haka aqidar ahlus duk wanda ya mutu yana aikata kabira min al-kaba'ir ba shirka amma yake ba yana babban laifi yana kaza kaza Allah ka tsare mu gaba daya ya mutu akai baka cewa da shi dan wuta ne har abada ana masa fatan in Allah zai mai azaba zai fitar da shi ba zai dawo ba mutuwa da imani kan da garki ne gaba amma ban da shirka wani duk ya mutu yana shirka yana kiran gunki yana kiran wani shehi in zai faɗi alal misali ko ya canfa in yi aure a unguwa kaza zai yi kuɗi saboda masu farar kashi ne wai ko farin kashi wai wai wai waɗannan shirman da sauransu misali da karmatsa karmatsan da ke cin mutuncin aqida da tauhidi in mutum ya mutu a haka to ya mutu akan shirka to Allah baya yafewa akan ballantana wanda zai aje mutum mutum ya bauta mai ballantana wanda zai kira wani ya sunan shi ya ce shi mai shi ma Allah ne a'udhu billah ku sani Allah baya gafara a hada shi fa da wani ana faɗin wannan domin kowa ya sani kada kiyama ta zo kace ku sani an gane ko li Allah ya kuna linnasi Allah mutum ba su rusul don kiran samu ta wani hujja ta kirjiya a gaban Allah azza wajen Allah baya gafara a hada shi da wani amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafaran abinda ya koma bayan ciwon cananka ga wanda yake so ma'ana abinda ba shirka ba ko ba shirka to Allah yana afwa ga wanda yake so wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani to faqad iftara isman azima wallahi ya kirkiro babban laifi ya dangana ga Allah shirka ko dai babbar shirka ko karamar shirka babbar shirka wato shirkar ibada ko shirka ta soyayya ko shirkar ainihin tsoro duk suna cikin wannan ajiye mutum ya yi cewa wani shine allan shi bayan ga allah ku, a billah ko mutum ya canfa wato son da yake wani in bai so shi ba zai iya riskar da ciwo gare shi ko cuta gare shi burkushin shirka da rashin tauridi ke sa kake gani ake can fata aljannu a ce shuri kaza a canfa bishiyoyi irin su kuka irin su ararrabi irin su aduruku irin su baushe irin su tsamiya a ce akwai kwankwamai nan ba ma in kare akwai su amma kuma sai mai me za su iya maka in zuciya ta cika da tauridi halittu suke neman halitta ne lan bana illa ma kataballahu to illa shirka ke to a zamanin yau kuma akwai waɗanda shirka ne shine addini akwai masu bauta mu hatta tsutsa yau akwai masu bauta mu tsarikin mace astaghfirullah astaghfirullah wa iyyahu billah to ku sani Allah baya yin gafara ga wanda ya shirka gare shi in ya mutu da bituwa amma duk gaman laifi ko shirka ne in aka tuba magana ta kai Allah ka azurta mu da taubatan nasuha amin arabtum yana gafarta zunubin da ya koma bayan ciwon cananka ma'ana abin da yake bai kai shirka ba shi ma ga wanda yake so wanda ya shirka ina maimaitawa ne lalle ya kirkiri babban zunubi wanda yake mai muni Allah ka tsare mu da shirka amin na'am ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا dangane da maganar shirka mu sake komawa baya saboda hadirin ta an ce shirka koyuwarta cikin al'ummar musulmi kamar koyuwar tururuwa cikin bakin dare akan bakin dutse ku kalli kamantawar tana laɓewa tana yin likimo cikin al'umma don takan kai hari shi yasa addu'a ke cewa Allahumma inni ya addu'a take ne astaghfiruka a'udhu bika an ushrika bika shan wa ana alam wa su kalima la ya Allah ina neman tsarin ka in yi shirka da kai bayan na sani Allah wanda ne ban sani ba ka yafe ni saboda hadarin tana labewa shi yasa ko da dokoki ne kace idan kace dokar kasa ɗaya take da dokar Allah wannan shirka ne suna kiranta shirku shari'a dan yace ce Amlahun shuraka shar'u lahum min ad-din ma Allah ko mutane suna da abokanan tarayya ne da suka shar'anta musu dokoki ba na Allah ba to mu kiyaye kada ka ce kana da wata doka misali a likitance ko a karatun lo ko a tattalin arziki ko a duk wani fili na kwarewa dan adam ka ce wannan tsarin ai sama yake da kowace irin doka sai ka fada cikin rami domin za ka mance da ƙwar'ani kake ka shiga duk sistem ka shiga amma ka rike addini yi kokari ka musuluntar da tsari din wanda ya fi ka ya fi ka, amma a kulka sallama domin karka manta kana da madogara kana daga inda ka fito kai musulmi ne kuma za ka mutu musuluncin ne zai wanke ka duk wancan abin da kake za su fi sabar ka ne misali musuluncin zai wanke ka ya sa ka kabari ko da ka zama dan tawaye ka Allah karka samu tawaye wannan na mai da bayani kaɗan saboda shirka Allah ta'ala ke cewa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum kalli waɗanda ke wanke kansu din kamar yahudan sari kenan ai mu ne na Allah nanu abna'ullah wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah mu ne kaza kaza Allah ce kalli waɗanda suke tsarkake kansu to ana samun wannan matsala ta cikin musulmi bal wani ta aiki saboda riko da wani ai wannan nan ai su suna jira masu mutu ne kawai ai su da annuna mutuwa ne kawai mutu da wannan hadari ba a ma Allah wannan ganganci an gane ko ka wani ya bani garanti ya bani tabbat ko da mu sun shiga aljanna kai tsaye a to ka mutu mana tun yanzu inda ya kane misali to wannan kuskure ne babba annabi muhammad da ya fi kowa garanti gun Allah yana sallah kafar shi na kumbura ya ce bana gode ma Allah ba hmm? su ce fatima tambaye ne abin da zan iya miki maganin shi ba zan miki maganin komai gaban Allah manya fa kenan umar yana cewa dan al-khattab yace wallahi law nada munadin yawm al-qiyamah kullu an-nas yadkhuluna al-jannata illa wahida la khashitu an akuna ana dhalika al-wahid yace inda wani mai kuwa ranar lahira ce jama'a ku saurara Allah ce kowa dan aljanna ne banda mutum ɗaya umar ya ce ina tsoro ko na wannan mutum daya la ilaha illallah masu tabbas da Allah ce ya yadda da su kai ya yadda da ke tuku saboda an dade ana cuta mutum, ana kai mutane cikin halaka a raba su da hanyar manzon Allah da su wuce marasa dalili kuma wai a yi shirkar a yi maza ya ba zai yi ba it's suicidal a sun kisan kai Allah ka tsare Allah ce kalli waɗanda yi zarkuna an fusan su da ce ba za su zarku an fusa ka kuwa alamu shi yasa za ka iske daga cikin tarbiyyar malamai na musulunci in aka ce gafata malam sai ce almajiri dai gudun tsarka ce kai in ka zo ka samu malami na Allah ka dinga yabon shi wallahi sai ji watsa masa wuta ne ni aswa shehu ɗan fodiyo a nan kwana-kwanan da zamu ce in ka kwatanta da shekarun baya a ima na kwana-kwana shehu dan fodiyo ya rasu shekara ne da su kuma da labarin shehu dan fodiyo shekara rasu a bisa ne bayar rasu 1817 a kalandar batuwar an taɓa ce da shi ko kai ne mahadin da ake jira sai ce ban gaya muku ba ya huta gudun tsarkake kai ibn taimiyya ya yi ƙoƙarin fitar da aljani ta hanyar rukuya daga jikin wani wai sai aljanin ya ce to gafata malam zan fita saboda mutuncinka ya ce na ki ka fita saboda Allah idan ta ne ka ci gaba da zama to kaga da wani mai sunan malam sai ce kaga aljanu ma suna jin tsoron mu suraka Allah ta'ala yake cewa kalli waɗanda yuzakkuna anfusahum suna tsarkake kansu balillahu yuzakki man yasha Allahu akbar kai aje wannan magana Allah shi ke tsarkake wanda yake so Allahumma zakkina ya rabbal alamin wala yuzlamuna fatila ba kuma za a zalunci bayi ba daidai da bantorin hancin dabino bantorin hancin dabino kun san dabino wannan totuwa tashi akwai wani dangare ko kun san zarar ya girman shi yake ya kai girman farce to shi ne fatila to Allah baya zalunci gwargwadon wannan hancin da binon inda ya kafa yake wannan ba shi da girma to Allah baya zalunci kasa da girman wannan abinda kai ne za a yi maka a'malukum shi nan abinda kai Allah ka sa mu yi kirki don mu ga kirki rashin kirkin mu fili da boye Allah ka yafe mu ka suturta mu kullum ina maimaita ta'addu'ar malamin nan da yake cewa wa munna alaina yawma yankashifu al-ghita bi satri khatayana wa mahwi jara'imi yace ya Allah kai mana baiwa mana ranar da asiri ke fallasuwa ta hanyar rufe asirinmu da rufe bannan da mu ku faɗi wa munna alaina yau mai yankashi fulgita bisatri khatayana wa mahawil jara'imi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين